daɗi ya ɗauke sa da mari yana shirin zai sake ƙara masa ya ji an riƙe hannunsa yana juyowa ya ga hajja ce cikin bacin rai ta ce abdulmajid kashe min shi za ka yi a kan wannan yar taka ko da dalilin ta rasa ubansa tun daga yanzu nasir zai fara fuskantar maraici akan yarka ka da kesa yaushe abdul samad ya mutu da har za ka manta shi waye ka rufe ido har kana dukar masa tilan jininsa ta ƙara shi maganan tana sakin kuka dadi ma cikin bacin rai wanda ba ta taɓa ganin sa da shi ba ya ce haba haja baki ga laifin da ya ba inda ya jefar da ita fa kafin haja ta yi magana nasir ya ce dan ba da abba ba mai rama min shine zaka da ke ni akan yarka kuma wallahi sai na rama akan ta kashi ta zan yi wallahi sai na kashi ta haja ta ce a'a daina wannan furucin zo mu je na duba ka ko ka ji ciwo Allah zai sa ka maka maraici yana kan kowa maraici ba hauka bane soyayya ta kaɗai ta ishe ka ni ina son ka kai ɗaya abdulsamad ya bar min kai nake gani a adadinsa ba zan yarda a cutar mun kai ba akan wata banza ta karasa maganar haɗi da jansa suka yi gaba mami da take tsaye ranta idan ya dubu ya ɓaci cikin ɓacin rai ta ce yanzu alkali abin har ya kai ga haka har ta kai ka ɗaga hannunka ka ɗaura akan nasir da sunan duka kuma a gaban ma'aikatansa za ka ƙasƙantar min da shi shi ma abba cikin nasa ɓacin ran ya ce na da ka dakta fanna ko kin fi ni iko a kansa ne kina ganin kamar kin fi kowa iko a kansa ko dakta fanna fa na gaji da irin wannan halin ke wace irin uwa ce idan Nasir amana Halima da Abdulsamad suka bar miki ita Nasirin amana ce kai tsaye daga wajen Allah kuma amana ya baki ki rike amana amma kin bazzatar da amanan Allah sam dakatar da shi momi ta yi da cewa ka gaji da irin wannan halin nawa ka ce ko na ji ka gaji za ka iya daukar matakin da kaga za ka iya amma in dai akan nasir ne wallahi baka isa ka ce min ba da iko a kansa ba ko kafi ni iko da shi ba har zai magana ya ga yanda tsanna nasirim ya kumbura sai yanzu ya kula da ashe ɗaya ya tsamma rawa yake alaman ya karye cikin wani irin razana ya ce dr fanna ya karya ta fa eh na gani ya karya ta naka ka sani a yanzu ka san halin da shi nasir yake ciki cikin sanyi amarya dadi ya ce ki zo mu je a kai ta asibiti ba lokacin wannan magana ki duba halin da yannan take ciki ya karshe magana yana karban nasarin a hannun harira kai me zai hana ka kai ta tana gama faɗin haka ta yi fata ɗin hajja wani irin hawaye ne ya sirranowa dadi yana kallon nasirin da sai yanzu ya gane a sume take ga yatsa yana rawa ya rasa maya zai yi abu direba ya ce alhaji mu je asibitin shiga ya motar kafin direba ya ja yana cewa baba yakubu don allah buɗe kofa yakubu ka ce wa aisha ta same ni a asibiti yanzu mami tana cikin lallashi ta ce mai son kaji mata ciwo fa sosai amma na san abu ma sai ya maka faɗin don haka idan ya tambaye ka ka ce kai baka sani ba ka taka ta ka ciwo abun ku da gangan ka karya ta kaji cikin dafa kansa da yake jin yana masa ciwo ya ce noman ba zan yi ƙarya ba ina sanin taka ta ai dama na ce kar ni sake ganin ta kuma dare ne har fa kama na ce wallahi na zaci wata ce har ɗaukan ta fa na yi Allah ba zan yi ƙarya ba da gangan na taka ta shi ma abun haka zan ce masa mami ta ce wannan ba ƙarya ba ne kare kai ne na san abu zai maka faɗa kowai da ke ka kamar yadda dadi ya yi cikin kawar da magana ya ce momi kai na ciwo yake min agrip ya buga mai glass dadi ya mare ni ok sorry my son mu je hospital ko ya ce da ita no momi ba sai mun je ba ki ban magani kawai momin ta ce masa ok ka sha sai ka kwanta ni kuma zan je na dubo nasirin an tafi da ita asibiti doro baki ya ce wallahi momi ba sa ki ba ai kanta aka dake ni ai aka dake ni ok my son nan ba za nan ba. Hajiya da take saukowa daga steps ta taba baki ta ce, "Audan ita 'yar gata ce har asibiti aka kai ta?" daga ɗan takawar yau na ga gata ni lami amma na ya yi karanci har a gabana abdulmajid zai nuna bambanci ga dan abdulsamad dan adam kenan mai manta alkhairi umma da take kallon karfin halin su ta kasa jurewa ta ce haba hajja ina nasir ina nasirin ai ba sa'annin juna bane kuma abin da ya ai hajja ta ce dakata amina ni bana ciki da rashin gaskiya ai shi maraya ne ko ma me ai ai a masa kara ko dan daraja ubansa daga nan hajja ta kama fada har da gaya umma magana son a garib da mama da kamal ne ne suka tafi asibitin lokacin har an shiga da ita za a mata aiki dadi suka samu a zaune ya tagumi mama ce ta ce alhaji ka yi in sha Allah za ta bata karasa ba dakta ya fito da saurin sa ya ce ranka ya daɗe kai sauri ka saka mana hannu za a yanke mata ɗaya yatsar duk biyun raya ne amma ɗaya zai gyaru ɗaya ba zai gyaru ba dole sai dai mu cire mata dan ƙashin ya riga da yayi daga daga wani irin kuka a grip da kamal suka sa haka mama ma shi ma dadi cikin hawa ya ce a'a ina da ɗan uwa da mahaifiya bari na gaya musu kafin na sa hannu na ji ta bakin su hajja ya fara kira yana gaya mata ta sa kuka ta ce abdulmajid abin har ya kai ga haka wallahi ban yarda a cire min yatsar jika ba ka nan zuwa shi dai katsa kiran yi yana kiran alhaji abdulrahman shi ma abu ya ce subhanallah ga nan zuwa ina cikin makaranta yana kashewa ya dafa kai a hankali yake fitar da numfashi dakta ya ce saflis aikin yana buƙatar gaggawa wannan ba wani abu bane ake cire hannu ma gaba ɗaya balle dan fingers takardar dadi ya karba ya sa hannu mama ta ce dakta flis ba wani hanya da za a bi dan allah ko da waje ne a fitar da ita ba ma son a yanke mata yatsa dakta ya ce madam na san kun fi karfin hakan to wannan kaddara ce bayan da za a yi yatsa ya koma jikinta ya riga da ya bar jikin fatar kawai za mu cire shi yatsar ya riga ya fita ma kuka sosai a garib da kamal suke yi abu ne ya fara zuwa ma lokacin ma har an fito da ita har an kai ta ɗaki mama tana zaune a bakin gado dadi kuma akan kujera ya sa ɗan yatsar da aka mika masa cikin wani kwali gaba ɗaya dadi kuma akan kujera yake a zaune ya sa ɗan yatsar da aka mika masa a cikin kwali gaba kamal da garib har yanzu kuka suke abu ya ce wai me ya faru ne dadi bai magana ba kamal ne ya bashi labarin komai ajiyar zuciya sauke ya ce ka yi hakuri alkali Allah ya kaddara hakan zai faru da ita shi kuma Nasiru insha Allah suna gama jarrabawar ba za su jona na sakandare a nan gaba ba nan da wata uku za su tafi Amerika kafin su gama dan anan da tafanna da hajja su suke biye mishi da daure masa gindi sai da Nasirin ta kwana biyu a asibiti aka sallame su hajja da mama suni a kanta amma momi mata kole ba dan ita a ganin ta ita aka yi wa babban laifi an yake mata ya ya ba tare da neman izinin ta ba ta fake da wannan amma a zahiri Nasir ne ya hana ta zuwa gar hajja ta tara su ta ba su haƙuri duka amma tun daga wannan lokacin nasirin bata sake komawa wajen momin ba shine dalilin ya yi ta bayan wata biyar tafiyar su a garib saura sati yau ne aka gama tattare duk wani dukiya na alhaji abdulsamad aka san yawan sai ya sa ya yi wa dadi yawa dole aka gayyato wasu alkalai kuma duk wannan shekarun a yi sa ne cikin tattara dukiyar alkalan sun zaga dukkan kasashen da marigayen yake da kamfani ko dukiyar bayan cire tumulin ta kafa momi da haƙƙin mahaifiya hajja aka raba yaransa guda hudu wato nasar da jariran momi wanda daga baya aka haɗiye momi na yaranta tabdijan momi ta tashi da kaso 80 cikin 100 na dukiyar daga baya ta ce ita haɗe nata da na nasar ba abin da za ta yi da wannan dukiyar ita ma hajja a take ta raba nata gida biyar ta ba danginta da namijinta kaso ɗaya raba ɗaya kuma ta ba abdulrahman ɗaya abdulmajid ɗaya kuma ta ce a ba nasir ta bar musu halak malak maraya ne ɗaya ta ce za a mata aikin allah sadakatul jariya yan uwanta da namijinta dama suna wajen a tage suka ce sai dai momi ta fansa tun da kamfani ne dama kuma ba ma a najeriya suke ba momi sai da ta nemi shawarar nasir yarda ta ce to ta fansa a take ta tura musu kuɗin su ma dadi da abu cewa suka yi ta fansa don suke gani kamar hakan zai fi musu sauki don kamfanin da abdulsamad ya mallaka musu na ashana ma ba wani iya rike shi suka yi ba daga ƙarshe shi ma momi suka saidawa yanzu dai dukiyar gaba ɗaya ya zama na momi da ɗanta bayan shekara biyar a wani lokacin ne nasur suna labaltu a university a ƙasar america aiban kuma bana za su gama sakandare shi da abbati misalin karfe biyar na yammacin lahadi hadari ne sosai yake shirin tasowa dadi kwance a bayan motarsa ya kalli gefen islamiyar suna sirim ya ga yara sai fitowa suke wasu an zo ɗaukar su wasu kuma da kafa suke gudu ya ce wa direba kabiru mu shiga mu duba ko ba zo ɗaukar suna sirin ba ga hadari na shirin tasowa ko kabiru ya ce oke sa ya yi rabas ya shige ciki nasirin ta leƙo ta windo ta ce ohi humaira ba ke gama rubutun ba wallahi ni dai zan bi motar gidan su amira ga hadari kuma yau fa buras agrib da ya kamar za su zo na san ma yanzu sun zo ba ma nan shiru ta yi jin amira tana cewa la nasirin ga motar dadin ku a daidai lokacin kuma humaira ta fito da sauri suka ƙara sagun motar kabiru ya fito ya buɗe musu baya suka shiga humaira ta ce dadi ina wuni Have you, my dear? ya karatun ta ce muna yi dadi ya ce madalla ya juya ana kallon nasirin da take ta faman turo baki ya ce ya dai mai sweetheart cikin shagabar ta ce dadi ba su ya a garin bane za su zo amma mama ta ce wai sai mun zo makaranta ina ga masu zo yanzu calm down my daughter kin manta yau birthday dinki ki daina bata rai ai a garin ya kawo miki tsaraba da yawa kuma ya ce ba zai kunci ba sai kin zo ihun dadi ta fara daidai kwanar da zai kai su gidansu ne suka samu wani mutum da wata yarinya da kuma wata mata a kwance an rufe ta da wani yadi da buzaye da suke nadawa mutumin sai kuka yake yana sake kankami yarinyar da ba za ta wuce sa'ar su nasirin ba nasirin ta ce dadi kaga wasu mutane a wajen ruwa yana musu duka mu tsaya mu dauke su dadi sai a sannan dadi ya juya ya kalli gefen da take nuna ya sa kabiru ya tsaya dadi ya liƙo kai ya ce lafiya malam kuke zaune ana hana ruwa wace ce wannan a kwance cikin masanancin kuka mutumin ya dago ya ce mata ta ce ta mutu da sauri dadi ya balla kofar ya fito ya ce subhanallah kuma kake zaune haka ina ne gidanku cikin kuka dan bozin ya ce gidan wani alhaji bala muke aiki a can wani anguwa shine da ya rasu yaransa suka kore mu mu yan nijar ne ce rana muka zo ban san inda zan je ba yanzu haka neman yadda za a yi wa matata sutura nake dadi ya mugun tausaya masa ya ce idan ka amince za ka bi ni gidana kafin daukewar ruwan mu ga abin da Allah zai yi to na gode alhaji haka suka kinki magawar suka saka a motar bodyguard din dadi shi ma mutumin ya shiga sai yarinya ta shiga motar dadi kusa da nasirin suka ja sai gida sai washe gari aka suturin matar nan a garib ya yayi murna ganin hannun Nasirin dinsa. Bini bini ya ce su zo su fita yawo shan askirim da cin kek da dai sauransu Nasirim ta kalli kyakkyawar yarinyar buzuwar nan ta ce ke me yasa baki abin mu muna fita yawo yana yake kai mu tare washe baki yarinyar ta ta ce ina so don a gidan da muka zauna duk da a ɗakin mai gadi muke amma yaran gidan suna mugun kyamatar mu shi yasa nake mamakin mutanen gidan nan da suke jan mu a jiki sosai wanda sun fi can mabarin kuɗi zama Nasirin ta ta ce yauwa za mu na fita tare da ke daga yau tun da kin daina kukan mutuwar zan sa dadi ya sa ki a makarantar mu muna zuwa tare mamar mu ta zama mamar ki ko mama ta karshe maganar nata tana kallon mamanta ta yi murmushi tana kallon kyakkyawar yadda ta gama kwanta mata rai da matun da ta ganta take son taimaka mata yadda za ta samu ingantacciyar rayuwa ita dai tana son yara musamman mata ko don kamal namiji ne a filin murmushi ta ta ce eh mana mahdiya ki gaya wa dadin ku kina son zama da izzatu zai yarda ta zauna insha Allah la mama sunanta izzatu mama ta ce eh mama sunanta yi daɗi ina son ta hakan ko aka yi bayan kwana biyu dadi ya gaya hajiya yana son ya sa izata a makaranta shi kuma babanta a samu wani aiki a cikin gidan a bashi ko da gyaran fulawa ne kai tsaye hajiya ta ce kai tsaye hajiya ta ce ban amince ba shirin kowa shiru kowa ya yi cikin kuka na nasirin ta buga kafa ta tashi ta fice a garbe ce hajiya me yasa taimako ne fa hajiya me yasa taimako ne fa baki kike cewa taimako jari ba ne duk inda muka gan shi kan mu raina shi eh haka ne da shi kadai ne zan iya bashi wajen zama amma tun da ya zo da yarinya mace gaskiya ban amince ba mace ba ta da tabbas balle wannan kyakkyawar ina tsoron wata rana wani daga cikin jikoki na ya ce yana son tsintacciyar mage da a ce shi ɗaya ne yana daga waje ba abin da zai iya mana amma ita mace tana daga ciki ba zai yiwu ba dariya gribi ya yi sosai ya ce hajiya bari ki gani ya ce kamal zaka so wannan ya nuna izza da yatsa a wulakance kamal cikin kyama ya ce ni me zan yi da ita talaka da ita ainihin yar gayu nake so ya shi magana kamar zai amai dariya iya iyayen suka yi agrib ya ce kai Ivan kana son ta girgiza kai aiban ya dama shi ba mai son magana ba ne ya kalli Abati ya ce barista kai fa kana son wani abar ya nuna Izzatu Abati ya ce a ani idan na girma faridan mama Hadiza zan aura ba na son farar mace balle wannan kudaddiyar agrib ya ce tsarin mu ɗaya da kai barista ni ma farin gaba min ba ya yi min kalan tsoro to kin ji Hajja su ma ba sa so balle ni mai Nasrim dariya sosai suka saka Hajja ta ce to na sarafa agrib ya ce ai tun yana yaro ra'ayinsa yar bare bare yake so kuma mai irin zanen momi don haka ba abin da zai da wata buzuya ko sadaka ya yallace ma haka suka shawo kan haja ta amince aka saka iza a makaranta primary 1 aka aje ta ana mata laisan sosai tun da gatinan ba kuma sosai kan ta yake ja don haka lokacin da suna sirin za su gama primary dadi ya ce ita ma a sa ta cikin su tun da malaman sun ce za ta iya don ta girma har ta fi suna sirin tsawon kafa ga alamun girman mace ya fara bayyana a jikinta wannan shine dalilin da yasa izatu ta tadda su a karatu iza da Nasirin sun yi wani irin shakuwa mara misaltuwa Iza kam Allah ya bata wani irin kyau nutsuwa ga shiga rai. Bayan jarabawa su ya fito za su shiga sakandare ne Bala wanda suke cewa sarkin gida ya kai su tabizul Qur'an maimakon ya musu registration makarantar su wanda makarantar ta su tun daga safe ne har sai bayan isha. Ana cikin cin abincin dare tukun suka shigo duk ana main falon na hajja Mama ta ce oyo ya yan mata na hasken rayuwata amma wannan din wani irin makaranta ne a je tun safe sai dare. Humaira ta ce mama muna zuwa dama aka bamu uniform kala uku ɗaya na safe ɗaya na yamma sai wannan na jikinmu muka saka bayan magariba kafin isha aka mana hadisi da muka yi sallah kuma aka tashe mu kuma malaman islamic studies din duk laraba ne na boko kuma duk tura ne sunan makarantar littafi qur'ani islamiyya studies mama ta ce gaskiya momi ya kamata ku duba ai wannan karatun akwai matsi tun safa har daren kwanciya a wallahi bai ba shi ba bodin ba har ma ta ce gaskiya yayi tsanani umma dai ba ce magana ba dadi ya ce to ki aisha hakan yayi baki ga yaran ba alamu alamun wahala a jikinsu ba ya je yana kallon abu ya ce bros yaushe aka bude irin wannan makarantar a kano cikin mamaki abu ya ce a ban sani ba kana nufin ba kai ka kai su ba dadi ya ce a duk suka juya suna kallon momi a tunaninsu ita ce ta sanya su ta ce gaskiya ni ma ban sani ba abu ya ce wa yaran to kowa ya kai ku nasirin ta ce sarkin gida ne a take aka kira bala sarkin gida abu ya ce bala jiya mun yi da kai za ka kai yaran nan makarantar su da suka gama su ci gaba amma yanzu kuma suka ce ka kai su wani eh alhaji umarni ne daga sama yallaɓai nasara ne ya ce na kai su can kuma makarantar gidan nan ce jiya aka buɗe ta amma ina ga bai san da zaman izzata ba dan ba sunanta sai ni na saya mata fam a kuɗin wajena wanda ka bani na kai su bai ma isa ba sai da na cika dan makaranta akwai tsada sosai abu ya ce oke ba damuwa zan baka cikon haja ta taɓa baki ta ce mutum sai munafurci da kulle-kulle yana can waya da kwamfuta suna kunsa masa komai na gidan nan ko ina ya san sun gama makaranta shi ba zuwa yake ba abin yi matukar ba wasu mummi mamaki har har momi ta ciro waya ta saka a hansbury ba jimawa ya fikin cikin muryar na sai ta ce my sweet mom barka da dare kin buɗe ko eh za mu magana an jima ashe makaranta ka bude babu sani na ok sorry momi ai abubuwa ne suka min yawa kuma ma dai na so ne surprise ku ne in na zo sai mu bikin bude ta aiki ne min yawa ina hajiya rigima ina abu ya dadi duk lafiya kuma suna godiya Allah ya bar zumunci nisa ya ce mommy wace ce izzatu mustapha da bala yake gaya mun murmushi ta ita ce ita ma kanwarka ce a gidan take shekaran ta uku ai baka zo kasan ba balle ka santa ashe kai wai wani makaranta ka shiga bayan gama digiri maimakon ka dan tallafa min ne wai ka koma wani dogon zango ko cikin shagabar da ya saba ya ce momi ai haka ma ina taimakawa kuma karatun fa shekaru biyu ne ina son na zama likita ne kin san ina da kishi idan ne aure ba zan bar matata ta ga wani namiji ba ko mace ce yar uwarta kishin ta ganta tsirara zan yi shi yasa na shiga kuma na ji karfin karatun ne ta online ne tun kafin na shiga ko yanzu zan iya yi wa mace CS da sauran matsaloli insha Allah. Ya yi shiru yana maita numfashi. Mami ta ce sarkin kishi to ni dai na fara gajiya da aikin nan. Karba nake son kai gaba daya na huta. Dan ma ai su a grip nan suna shirin zuwa. Eh Mami a grip da Kamal da Ivan ba abin da ba za su miki ba yanzu. Yanzu ma na sa a rubuta musu magamai shi Kamal yana Najeriya Ivan yana China a grip Dubai. Kin ga komai zai tafi daidai. Haka ne Allah da ya muku.